ɗaya haka na mawa in ka lura masu waƙan nan na rafa iya akwai masu shi dukkan mawaƙan fa da shi to su samu ma su yi tun sunan ba shi ne ba amma da na mawaƙa ne don ina kallon wannan na gan shi ne suna wani yaro da gan shi da shi madaya ko da shi'riyya bi aswat al-mar wa ali kullu hadha gama fa aske gomo tiki gafana ya shari gomo fa wa darbi ala tar da dukan mandiri wal udi da buga gogi da garaya da mai da sauransu alhamdulillah amrun shahadtumuha ay dukku kuma mandirai wal mazamiri da kayan da amo kayan disku iri iri ku duba dai nan nan da muka fara in ban da ba don yar mukaddiman nan da aka ba bace Allah ya gani mun sa mu su ma wanda suka shirya sai za ce mun yi wannan abu don mutane su fahimta don ba yadda za su yi sai an gani fala haula lana wala quwwata in ban da ba haka ba a ji wannan nan cikin nan ai kun san kun ba ba zai yi ba fa hadhihi al-bid'a qawliya wannan sune bidiyoyi na magana wa ghayruha kathir da sauransu suna da yawa وما على سبيل المثال والله قص ما به قسم والله والله والله ما لنا رنقوا نارن إذا الله قسم به تعالى ما كانت على عهد رسول الله وانا أبو باب شهد من منظر الله ولا على عهد أصحابه وانا أبو والله باب شهد من منظر الله وإنما هي من وضع الزنادقة duk sarai shi'a ne majusawa ne ai za ka gani ai da can da nan ba duk an haɗe ba uwansu ɗaya uwansu ɗaya in ka tashi bi ta kansu duka wal mukhrijina lid-dini da masu addini al-islam da musulunci al-mufsidina li ummatihi masu ainihin al al'umman manzon Allah لصرف دون دوك مسو هنكلي عن الناس الى الدار توك سو جميع مي زوني شو وعن الجد دقائي دقائك الى اللهو والحظ لزوى غواسا ثم بير مثال البدل الفعلي dama ومثال البدع الفعليه kwatankwacin biyu aiki abu ne da ya zama aiki ran ƙarami abu yana neman ya zama babba eh da ya garkuna albina'u alal kubur gini a makabarta tun da mun gama a ita kadiyya kun ga dai kusan mafi yawanci akwai gidan da ta kai kafirci a ta ita kadi kusan su suka biyawa kazalika a fa'iliyan a ƙauniyan to yau ga munan wajen sa'ili ya yi gini a makabarta gini a makabarta kan makabarta wa khafa kuburu man ya aka dona salahaku musamman kaburburan waɗanda suke kudure salihancinsu ka duba da kabarin kabarin musamman ka duba ɓangaren shi'a da ɓangaren sufayen tunda sufaye ake magana ka je misira ka ga irin kabarin su ainihin eh, ahmadin badawi da sauran kaburbura da ya wajen asiriyan da yaman din ba wani masallaci ba kwace sai ka dafa akwai kabarin wani shehi a ciki yara suna ba labari to za ka iske lokaci ainihin jami'an tsaro ne ma ke gadin kabarin a cikin masallacin kudin da ake kashe a wurin ya fi kudin da ake kashe a wajen masallacin wa darbul qubabi da yin tulluwa yin kubbobi ala kuburhim mana yin hubbari na ji shi kansa bana an masa design ko an kawata shi an rufe shi an masa kyalle kila wa shaddar rihali ila ziyarati da daura kaya zuwa na musamman zuwa ziyartar su wal ukufu alaiha tutte kuma duniya an tafi an shi a da ya shi a ne wa zafiyar ganami wal bakari da yanka awakai da tumakai da shanu a inda ha وإطعام الطعام دكاء ابن شورب حولها كل هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قسما بالله دكا ونا النبي بيش با صحبان سبصيبا ومثله إذن وإن بدون أيكي خروج بعض الناس من المسجد الحرام قرار في تمثلات مئة الفرما دبايا دبايا shara'aitu haza da baya wai ba zai ba kawo ba baya ba kamar yadda ake yin wa a kisra da ba zai tafiya yana daga masallacin baya haka mazansu da matansu suna daga masa baya har su bata ce wannan bidiya ce fi aliyya annabi bai haka ba wa kaza min al-masjidin nabawi haka masallacin manzon Allah حتى لا يستدبر البيت العتيق وحتى يبدأ بزي بعد بايا داكي مدرجة با أو القبر النبوي كو قبر منظر الله عند خروجه في تنشي فهذه بدعة فعلية وانا بدعة تأيكي ايضا لم يعرفها صدر هذه الامة الصالح farkon wani al'umma ba su san da wannan bidiyan ba walakin ahdathaha al-mutanatti'una minan nas masu zakewa daga mutane suka kirkira ta wa min dalika daga wannan wada'u tawabiti khashabiyya ala adrahatil awliya sanya akwatina na katako a kaburburan waliyai a sa akwati a yi masa akwati wa kiswatuha da tufatar da kabarin bi afkharil kattani da mafi kyawun tufafi na kirtani wa tajmirin da sawa ƙabarin turare bil bukhur wa iqad da kunna fitilu akai هذه أيها القارئ الكريم أمثلة لبعض ya وإن يا ما da نمجد ما mutunci. wacce misalai ne ga fashin bidiyoyi fil aitiqadi wajen kudurewa wal qawli da fada wal amali da aikatawa walati iktasabat tabi al bid'ati wanda suka siffatu da siffan bid'a fil ibadati wajen ibada wa mithluha al bid'a idan su bidiyoyi fil mu'amalat mu'amaloli ka sijin zani akwai bidiyoyi kuma na ayyuka bidiyoyi na ayyuka مثلها إرم وإنن بدعوئي دينا أيوكا البدع في المعاملات نمعاملوني مصمم وجن شريعة كالسجن الثاني كل الزنا من بدعة بدعة كيكنا أكي باصانا كل من الزنا متى الزنا كل شيء بدل إقامة حد الزنا عليه من مقابل دامة حدي mai matashi ko matashiya a zane su kowa guda na ɗari ɗari a gaban jama'a bayan an zane su namijin a kulle shi na shekara guda in kuwa sun yi aure to da abin da ya rage sai a jefe su zuwa lahira wannan shine sunna ta manzon Allah wannan shi ne hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala akan mazinaci amma mutum yi zina da matan makoci ko zina a kama shi yayya yayya yayya sai man mare a ɗan dundungure shi sai caji ofis a kama shi a kulle in an jima a wuce da shi dogon gida can bayan shekara ɗaya shekara da ku shi a dawo eh yanzu ma wannan ma ya gaga yanzu ba ma shi sati guda ya dawo to an da inna ilaihi amaliya wannan ba wani maganan kullewa Allah ka fitar da mu daga wannan bala'i da ciki na to gamu da yawa gamu da komo muna da shi sai zuciya ne ba ku da imani وكذا سجن السارق وضربه بدل إقامة حد السرقة عليه وهو قطع يده حكما كل براو mutum ya yi sata an kama shi da kaya dumo-dumo wai sai a kama shi wa garbe a kama shi ja garbe na me wa garbe ya a dudduke shi a ɗan duddubure shi a je a kulle badala ka mata haddin sarakati maimakon tsayar su da haddin sata wannan na cikin bidiya wa kata wa yadi ne yanke hannunsa wa ka isha'atul azani kamar watsa kada kade watsa kada kade yanzu ne hatta wanda suke gani abin da hansa tsimuta zai sai ka ji kawai disko ya tashi Ha! a masallaci kiɗa tsabar jara'a da rashin kunyar ɗakin Allah mutum zai shiga je da disko a ciki yanzu na za ka ji goji za ka ji disko ko na turawa ko na hausawa ko na suwaye ko na menene ko na waye ko na waye da haka lahabi sosai kuma alu sunna wanda wannan surutu na za ka yi cire shi danganci ne wannan ka sa hansa ɗinka kiɗa na larabawa kasa na hausawa kasa na turawa kasa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wata amini hafil buyuti da gane sa gidaje zai ga kasofi watsa labarai nai na da ake ji da kunne idan kenan akwai fm kuke ke musu kiɗa iri a fa na turawa a na hausawa asa na larabawa asa na mafarauta a na makaɗa asa na waye biya sunan bi anwa dare da rana kiɗa ne makikin an ce yanzu har da tashoshin kiɗa na gani ko akwai tashoshin kaɗe-kaɗe na gani ga sunan in dai kana da wannan akwatin kawai ko kusan kowace local government ko mafi yawancin local government a ce maka local government akwai kaza local government akwai kaza dole su ake kawai ga sunan barkatai kayan kiɗa yadda ka san da aka kyauta a maka to biyo man kwanakin ta muka ce ko ni yaro biyo ne wani mai kama da biyo shi kiɗa ake shan kayan kiɗan gasa mutum na ya zauna a masallaci na masallaci na jin kiɗan ya zo hutu ya zo yi tikafi amma da kan kiɗa kunan kila da Allah baban shi ya matsa masa zuwa masallaci to shi ke nan muje sai ya zuwa ya ga baban shi ya zaune gano rana ana karta shi kwanan jin kiɗa abin shi wa shawara ga suna akan tituna kana shiga cikin gari da wajen gari ko ina ce mutanen nan tsinan wanda har makiyayi a kawai masu wasu ba za ga mutum yana ciwo da rediyon sa a kai mu kama tashin da yake so a sako na shaɗi a sako na fulani a sako na wane ne da yake mafi yanke su ne masu ciwo a wannan area tamu a sako masu na al'adunsu ga a samu wani tsinan ne a ciki wani ba sai yara ma yaran kutukuna ja hankalinka ja hankalinka shawara tituna mutum na huda wahala duniya da lahira na taba ganin wani Allah ba lafi da yake in je daidai kan dukkan yadda da jin yi shiri sai matsa da rediyon gaba to hala duniya da lahira sai ya mutu a wannan hali in gama ya kai kunya sai je tsallaka da rediyon gaba ya tsallaka da rediyon gaba in ya gama ya dawo sai dawo da ita gaba zafinta tana kwale-kwale kwam kwam ka buɗe rediyo kasu birkila ofis ne subhanallah eh tsoho tuku za ga mutum ba nan duk da mutuwa ko yau ko ya ma mutu gawa ce take yawo gawa da maka amma yana nan sai ya san wani tsinannen ɗa ko tsinanniyar ɗaya take mata ba ba ga wannan ka dinga ci sai kai a samu ba ka nake ji dinga aiko da kuɗin ba kullum na ba wuta kaɗan ɗaya ya kanka cewa maimakon ne tasbihi maimakon nan duk ya ma mutu to bai da amfanin komai shi da ya ba zai tashi daga inda yake ba babu hanyar da zai dawo baya tun da an riga an tafi yan kafafuwa sun kusa shanyewa ido ya tafi jiki ya yi abin nan duk abin da za a ba shi zai koma baya ba ya gama gangara abin da ya rage kawai faɗa rigiyar amma duk da haka ‘ya'yansa na taimaka masa sai ya gama halaka ɗin gurin ko kuma hatta mutumin da ke kiran su kaɗe kaɗe nan babu kyau kaza za ka ga irin shirori da ake masa tun da kace kiɗa ba ta ai don tarke ma ka dinga kallon haske makaɗa su yi saboda tsabar zalunci sai kai ne jahili wal asawaki ga suna a kasuwanni akwai ko kasuwanni ko da ba ka da shi za a je da kai wannan ya bude wannan ya bude hatta akwai wasu sana'o'i kusan munin an ɗauka ma in ba fa kiɗa ba ba zai yiwu ba إذ مثل هذا إذن ونن الطرد مثل مثل هذا الطرد الآتي wala madahil badin irin wannan murna wanda yake iyaka me sa annashuwa wala madahal majina da yabo irin na iskanci zaka ji waka ce ta soyayya iri iri lam ya'rif wa sadar hadhihi al-umma as-salihah farko wannan al'umma ba su san shi wata gari ridwanullahi alaihi wa min hadhihi al-bida'i al-amaliyya daga wa'annan bidiyoyi na aiki tarsimin riba fara riba a bankuna bidiyoyi ne na aiki a riban banki wannan riban bashi wala ilanu anhu da sanarwa gare shi kai ta jan hankalinka bi a asalibin mutanawwa wa muta'addida wa mutashattida wa adama inkarihi kuma malamai sun ja baki sun yi shiru ka je ma ya halarta wannan bidiyoyi ne na aiki kusan addinin babu lungun da ba a bi an dake shi ba bayan dukan addinin da aka aka dake masu addini suna yukhrijuna buyutahum bi aydihim in dai suka haɗu hazike sai ta kawo ma dalilai sai ta taimakon ka ta inda ka sani da ta inda baka sani ba har sai ka kai ka rusa addinin ku da kanka wa mithluhu irin bidiyoyi na ake sufurin nisa bayyana fiskan mata da bida amaliya mace tana tafiya da fiska a waje haza Wata wa tabarrujihin da tabarrujinsu a idon malamai a gaban ma har kafa wani shedanin ma yana karewa yana ce haka daidai ne a kunshe ƙafa. mai faso mai taka kafa ma fiska mai kyau da gira da wushiriya da haƙware da komai a tabbata wajen dinga gani me aka yi waktu lafihin da cakuɗan matan nan da maza da rijal duka waɗannan bidi'o'i ne fil amakin al'amma a wurare na gaba ɗaya a haɗe a dame wal da wurare na musamman كل هذا من الإهداف المشيني دكا وننا كن بدئو إيما سموني والمعرض دكا ودكا آه، المشيني والمعرض والمعرض للأمة الإسلامية للمحوي والزوالي وإن بدئو سنة كي الأمة المسلمة قشاني ودروشي وقم بلنقم ma'ana wa'annan bidiyoyi duk in um katawa su suna durkusa su ya masu katawa suka durkusa da al'umman manzon Allah haka wai gari ba su da komai yau al'umman manzon Allah sun zama dangi a baya suke a komai su ne akhir man ya takalla idan takallama ba wani lokaci abun ma akan ya gama ba ma ma tuntuban su to ko da za su yi magana inda da da sunan musulunci za ka yi magana to sai dai a ƙarshe وآثار ذلك ظاهرة قلبي هنا أفليك في أمة الإسلام قال أمة المسلمين لا تحتاج إلى تدليل ولا تبهيج قلنا بيد بكاتا كاو دليل بيد بكاتا كاو هجا كافني نافني موفني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله كفرين قلنا بنقول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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا درن قوما قاوة الربيع الأول hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira kamar dai yadda aka sani mun gama waccan shimfiɗa da muƙaddima saboda haka nan zai ba mu wata ƙa'ida wanda 'yan bidi'a suna kwanto ta wannan ƙa'idan su dinga an tayo bidi'o'insu saboda haka nan malamin kamar yadda ya alkawari ya yi mutukan iyawa ya sauƙaƙa abin ya warware ƙa'idan za ta zo cikin sauƙi muna roƙon allah ya sauƙaƙe mana ita mu fahimci kuma abubuwan da ake wurgowa ta ƙarƙashin wannan ƙa'ida wanda abu baya ciki ƙa'idar gaskiya ne amma 'yan bidi'a ƙarya suke da suka yi kwanto ta wannan ƙa'idar saboda haka nan mala kafin da je inda za a je fara'un muhimmin. ga wani reshe mai matuƙan muhimmanci fi bayanin farki bainal bid'ati wal masalihar mursala ko masalihar mursala bambanci tsakanin bidi'a da abin da ake ce masa maslahohi ko gyara kai tsaye au a ce kyautatawa kai tsaye irsali da an ce maka irsali abinda za a cire a kyale abinda ke tsakiya a tsallake kai tsaye ba tare da an bi ta isnadi ba ko kuma ta hujja ba Allah Allah ko yaren masu hadisi za mu koma a ku ganewa akan ji hadisi mursali mursali eh, wanda aka cire sahabi tabi ya miƙe kai tsaye annabi a ce kasa an tabbatar da wannan mutum bai gama ga Allah ba amma ga shi babba ne a ilimi da takawa da tsoron ana cewa akwai balaga ma kan ce ainihin wannan menene mujazi mursal mujazi مجازي عقلي لابد من هذه الأشياء akwai mujazi mursali wanda za a ce ainihin Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da abinci daga sama Allah ya saukar da abinci daga sama rizqun minas sama rizq ma'anansa abinci ta kuwa sai ka tsaya kai kasa giri ne ake nufi da abinci irisali aka yi ruwa aka saukar ruwan na ya tsirar da abincin abincin ya zama abinci kaga wannan abinci Allah ne saukar da shi kaga mujazi ne mursal to ba wannan duka muke magana ba usulu ma akwai abin da ke ce masa masalihul mursala akwai masalihul mu'tabira hadi masalihul mursala ba mu'tabira ba mu'tabira suna da ayoyi ko hadisi ko wani ittifaki ko wani istinbati ko wani kiyasi amma wannan kai tsaye aka ɗauki matsala aka jingina ta take aka yi aiki da ita ba tare da tsako daga wani tushe ba akwai misalai da dama akan ba za ka ce masalihul mursala eh, gidan gidan kurkuku kaga ce za ka nemo ayan kurkuku ko hadisin babu shi a zamanin manzon Allah babu shi zamanin sahabbai tamam maslaha ne ko rubutun qur'ani duk masalihul mursala ne gurin gurin gun ka dunkule kaidan sai su haɗe da wacce kaida zake ta ala wasail da ha kamar maqasih to ala ayati ala an ba ka suke mata bannan muna magana usulun ne masalihul mursala na fata an dan gane masalihul mursala in ma ba a gane ba to a biyo karatun za a gane amma dai matsala ne kai tsaye abin da ya faru babu aya babu hadisi kuma ya kasance abun nan gyara ne da sharuɗan da ake bi kafin a zartar da ita ma littattafan usulul fiqh sun yi magananta ta da warkawa sosai i'lam akhi al-muslim kai sani dan uwana musulmi لم أخي المسلم فقهني الله وإياك في دينه yake cewa kai sani ya ɗan uwa musulmi ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da ni da kai gaba ɗaya fi dinihi akan addininsa annahu قد تسلل إلى حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع النافع المزكي للنفس المطهر للروح المهيئ للمقول آه، المسلم لسعادة والكمال في الدنيا والآخرة سيساك في الدم أن تسلل إليه أناس كاك شعار ما يسمونه بالبدعة الحسنة أتكيت دي إنك فتصلل أناس كنان hakika akwai mutane sun kutso kai mana sun kwararo an samu wasu jama'a sun kwararo ila haƙƙin lahi ta'ala zuwa ga haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wa haƙƙin rasulihi zuwa ga haƙƙin manzon Allah fi tashri'in nafi'i wajen sa doka mai amfani al-muzakki lin nafsi mai tsarkake rai المطهر للروح من سركك إلى كرايوة روحي المهيئ للمسلم للسعادة من شريع ومسلمي أذرك والكمال دا في الدنيا والآخرة الدنيا دلاثرة الآخرة wannan shari'a da ake magana ta sallala ilaihi unasu an samu mutane sun yi kwanton bauna kanta ta haka shi'ari ma yi sammona hau bilbidiya ta hasana ta karkashin abinda suke ce masa bidiya mai kyau ta nan suka raba suka dinga watso bidiyoyinsu wa ga ulil musulmi na minal bida'i ma a mato sunana suka dinga sanya wa musulmai bidiyoyi iri iri ما أكون وما أمات به السنن وأنا سكتشي سنن من زون الله تاني وإن بدوي بدو إن دعك أجي بدعة تتبس أم ورقة سنة أو جنة وأغرقوا أمة القرآن والسنة في نحو من البدع في ظهور من البدايه hakika sun dulmayar da al'umman manzon Allah da kuma sunan manzon Allah cikin tekun bidiyoyi eh a to an ji muka ya kuma a yake halin da shaitan da ya sai aikinsa wa azraqu ummatal qur'ani والسنة وأمة السنة كانت في ظهور من البدع بدعة الأمر الذي انحرف به أكثر أمة الإسلام harka ce wacce ta karkatar daga daman al'umman musulunci wannan sunan bid'a muhassanan nan ta karkatar daga daman al'umman musulunci kuma mafi yawa an tsarikin haƙƙi wa rashad daga hanyar gaskiya da sunonin shirya a gaskiya wa ma hadhihi al wal al al-mutanahir nafira wa'annan mazhabobi ba fa malikiya ba da hanafiya da shafi'iya ba ma'ana ɗariƙoƙin sofaye ina fata an fuskanta kada da za ka ga mazhaba za ka ɗauka mazhaba ne a'a ba wata mazhaba ba wa'annan طريقو كينا شوفاي تجانية قادرية شاذلية حلوتي آه، قاتني بركتي رفاعية المتطاهنة ما ستطع دجونا المتناكرة والطرق المختلفة المتباينة بطريقو كي إلي إلي وان دا وانن يا بركو تيرا وانشن ba wani abu ne ba wa'annan ɗariƙoƙi illa mazaharun min mazahirin inhirafi face wata sifa ce daga sifofin karkacewa fil umma ta istihsanil bid'a sakamakon kyautata bid'a cewar akwai bid'a mai kyau wa itlaqu wasfil hasani ala al bid'ati da sakin kalman kyau a kan bid'a fayyarta da irrajulu bid'an ya babu biha sunan alhuda sai ka tadda mutum ya kirkira wurin wata bid'a kirkiri ta saba wa sunan shirya wa ya ha bil hasani kuma ce mata mai kyau فيقول عند ترويج بدعته إن يتاشي تلت بدعشي هذه بدعة حسنة ونم وتبدع شيء لتؤخذ عنه وتقبل منه دعك وانا بدا دقدريشي أعمشيك في حين أنه من المضادة للشرع صلى الله عليه وسلم tare da a daidai lokacin kishiya ke ta tsarin manzon Allah in ma mutum bai san kishiya ba mata sun san kishiya to ba a ce a sanya manzon Allah kishiya manzon Allah na kira shi mai kirkira na shi a kara manzon Allah yana cewa ku zo ku yi kaza za ku shiga aljanna shi ma ja na shi ɗalibai ce ku zo in kun kaza za ku shiga aljanna manzon Allah bai faɗe shi ba sahabbansa ba su nuna ba wanda yake a nuna a tambayi su ja ba mai wannan mai kyau ne shi ma za a je aljanna daga zauna ko yin hankali akwai cin mutunci ga manzon Allah an yi kana hafa ba a ce wannan a ce mai kyau ba da an a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya ce kullu ke zalala duk wata a bata ne wa kullu dalalatin fin nar duk wani bata ta babban abun bakin ciki abin da ya ba da haushi wajen haushi faƙadin hada a ba'adu a ilm sashin ma'abota fa ne sun yaudaru mai ilimi ya yaudaru ya jahili لهذا التضليل المتحايل دوانا بسروا دوانا هيلا على حق الله تعالى وحق رسوله كان حق الله ده حق من الله في التشريع وجندوك دومين a sharu الله شيني من shi الله فقال إن البدعة تجري عليها الأهل ahkam shar'iyya al-khamsa haka na dan bidan shi ai bidiya ana gudanar mata da hukunce-hukuncen shari'a guda biyar min al-wujub wal nudubi wal ibaha wal karaha wal haram akwai bidi'a haramtatta wajibatai mandubiya mubahiya karahantatta haramtatta وقد تفطن لهذا الإمام الشافعي رحمه الله شوني إمام الشافعي الشاطبي كي إمام الشاطبي يا فرقد وانا وانا توني يجامني وإليك رده يا رد هل بعد كلمة على هذا التقسيم شاطبي mutuwa shi za a ce ainihin ya mutu shekara ta ɗari bakwai da tasa'in bayan jiran manzon Allah kaga tuni yake ina gaban su ƙarafi ala haɗa ta ƙasayin wa in karihi ya nuna ƙin abun in wa in karihi wujudu bid'atin hasana fi dinillah nuna kyamansa na samuwan bid'a mai kyau addinin Allah ta'ala قال رحمه الله a cikin muwafaqatinsa yace inna taqsimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin wa ijra'il ahkam al-khamsati 'alayha هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع متدافئ ita raba bid'a zuwa mai kyau da mummuna ko kuma gudanar da bid'a wa ijra al-akamil khamsa da gudanar da hukunce hukunce biyar din nan akan ta bid'a kenan hada taqsim wannan rabawa amrun muhtara'un abu ne kirkirare la yadullu alayhi dalilun shar'iyyun ba wata hujja ta shari'a da kenan shi بل هو في نفسه متدافئ كران كان يروح كفا لأن من حقيقة daga دندق bida allah ya الله alaiha عليها دليل شرعي إذا ما تدعوني دليل شرعا تكي ko. to abin da bai dalili shar'an take yayin zama wajibi ko mandubi ko mustahabi ko mubahi ko makaruhi ko haram la min nusus shar'i baya daga cikin nusus shari'a wala min qawaidihi bai daga cikin ka'idodi إذ لو كان هناك ما يدل من الشر إن يقولون أبو ديك نوني دك شريعة على وجودي أو نجد أكم وجدتي كو مندوبانتي أو إباحة وحالتي لما كان فما بدعة أيضا باتي ما بدعة ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال ai da aiki ya shige cikin gabaɗayan ɗayan gamammun ayyuka almamuru biya. awil mukhayyaru fiha ko wanda ka bada zabi a kai faljam'u baina eh, addi tilkal ashiya'i bid'an tattarawa tsakanin kirga wancan abubuwa bidiya wa baina kaunin ta dulla ala wujubiha kuma hujja na nuna wajibcin su aw nudbiha aw ibahatiha jam'u baina mutanaqidai to ka da warwara ka ce abun wajibi ne ko mustahabi ne ko ainihin haram ne ko makaruhi ne kuma ka zo ka ce bidiya ne kaga an samu tanaqubi an samu ka da warwara akhi alqari dan uwana mai karatu أرأيت كيف أنكر الإمام الشاطبي رحمه الله ba ka ga yadda imamu shafi'i ba Allah ya ƙara masa rahama ya da nuna ƙiyayyansa an ta kuna haka na a ce akwai wata bid'a mai kyau war rasulu yaqulu fiha ga shi fa manzo na faɗi a kanta lalatu ko an ta ya ji tsoro ijiya yake hasanatu eh bai bambancin su da yahudu sami'ina wa an ce kuce sami'ina wa tsana suka ce sami'ina wa fa'ina wa kaifa an kara za'ama annal ku gafa yadda kyaman wa wanda ya dauki ana gudanar da bid'a akan hukunci hukunci biyar بمعنى أنها تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو إذ لو دل عليها دليل الشرع إن دا حجة شريعة يانوناتا لما da بدعة دا باكرة بدعة با إذ البدعة هي ما لم يدل عليه don kama yadda wuce wannan bidi'a shine abun da hujjan shari'a bai nuna shi ba min kitabin au sunnatin au ijma'in au qiyasin qur'ani bai nuna shi ba sunna bata nuna shi ba ijma'i mu'tabar bai nuna shi ba qiyasi bai nuna shi ba wani za ce masa bid'a to sai ga mu'adi fa in dalla alaiha da shar'i in wata hujja ta shari'a ta nuna shi asbaha dinan wa sunnatan la bid'atan yawa gari addini yawa gari suna ba bid'a ba malam ita ka jin ka riƙe wannan da kyau kakkalu raina shi ka koma ka yi bitansa ka face bitansa yau a dare na sai ka bi shi sau bakwai gobe shida da haka har ya kai daya dan ka samu ko wani abin da za ka da rike wa in kulta idan ka ce kaifa tafarraqa hadha al-qata' إلى علماء أجلة أفاضلة كالقرافي mu yanzu ana kafan ka tashi magana sai ce shi Usman dan Hudu ne ya faɗi ya sa yi ake shi Usman dan Hudu ya faɗi kace ba haka ba ana iya faɗin haka eh haka ake faɗi to shi kansa ma ai da dama dama ma shi Usman Hudu ya zaka sai ce kalul qarafi to shi kansa karrafin da tsakaninsa da shatibi kilomita nawa na shekaru ai kullum ana ta kawo misali ne ka da maganan guru a ce shi wasu mandan hudu ya ce kaza sai ga abubakar gumi ya ce kaza duk ba mai aya ai ka gana wai shi dan hudu za ɗauka. ko na shi tun da shi ne gaba amma inda abubakar gumi na da aya shi wadan hudu bai da aya to sai mu fanna shi wadan hudu mu ɗauki na aya an ɗauki na abubakar gumi ne saboda aya ko saboda hadisi ko saboda kaza amma duka fahimta ne shi ina ganin abin nan ga yadda za a shi wanda shi ina ganin ga abin da za ka wancan na ɗauka to saboda kana idan an ce maka kaifa tatarraqa hadha hadar khata ya wannan kuskure ya faɗo ila ulama'in ajilla zuwa ga manya manyan shehillai afadula wa'anda ake darjantawa kalkar rafi ka duba idan suka rafi fa matsalar faƙalu da ijira ila kamar kamsa suka ce za a gudanar da hukunce-hukunce biyar alal bidi'ati kuntu ina san kima da ta sai in ce maka inda sababa zalikal gafala shagala ce ta same su واستباح المصالح المرسلة بالبدعة المهدثة masalihul mursala wanda na muku magana can a kuma malin da yi nan gaba ita ce ta rikice musu da bidi'a masalihul mursala ta bambanta da bidi'a maslahohi da aka yi tafiya da su kai tsaye wajen aiki da kuma wannan abu bidi'a ne shi ya cakuɗe wa malaman aka waye gari suka ɗaukan bidi'a a masalihul mursala wannan yadda aka yi innal masalihal mursalati su dai maslahohi gyare-gyare da aka yi su kai tsaye jam'u maslaha jam'i ne na gyara wahiya ma jalabat khairan au dafa'at zairan shine maslaha da ta janyo fa'ida ta kuma hankaɗin cutuwa ولم يوجد fi shari'ati ma ya dunna ala thubutiha ba a samu wani dalili a shari'a a kan tabbatar ta ba auna ya ko kore ta gashi kuma za ta kawo amfani za ta hankali cutuwa ma'ana mursala wannan shine ma'anan ana sakinta kai tsaye ba a nima mata dalili. ai lam fi shari'ati bi ba a ƙayyade ta ba a shari'a da itibari lura da ayoyi ko hadisi ko ijima'i ko ƙiyasi ko ainihin abun nan au ilga ko bari wani a عرفها da بقوله wannan ya sa sashe suke tarihin masalihul mursala suka ce al masalihul mursalatu كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء قالوا المرسلة دي سنة كل منفعة دك وتفائدة داخلة في مقاصد الشرع وتتشبه تشكل منفع شريعة منفع شريعة دي كونساني tsare addini tsare rai tsare mutunci ko a ce nasaba tsare dukiya kare hankali tunda shari'a ta zo mai da shari'a hibzin waɗannan shi ne manufan shari'a kare addini kare mutunci ko a ce ainihin nasaba kare dukiya kare hankali to saboda haka nan shi na ke ce duk wata fa'ida da ta shigo cikin manufan shaɗa